العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين ga watan وتنشول hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lafira don ƙarƙin sunayensa. Muna da cikin nuniya shafi ɗari da sittin da tara, amma a shafi mai mara shafi. Don mai mara lamba, ba shi ne shafi mai mara shafi. inda za mu tashi babi kenan na shida ne inda ke faslun fi muqaddimati nafi'ati ta tahqiq za a yi magana wata shimfiɗa mai mutukan amfani kafin a zo da hukunci kafin a yanke hukunci daga wannan shimfidan za a san me za a hukunta ga maganganu ga ainihin mukaddimar ya ayyuhar rajulul muridu najatahu isma maqalatana fihim midwani kun fi umurika kulliha mutamassikan bil wahyi la bi zafarifil hazayani وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقران واضرب بسيف الوحي كل معطل ضرب المجاهد فوق كل بنان وحمل بعزم الصدق حملة مخلص متجرد لله غير رجباني واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإنه في تغيير الرحمن واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت إلى حد بكفاء من ذا يبارز فليقم فليقفل من من ذا يبارز فليقدم نفسه أو من يسابق يمشي في ميدانه واصدق بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان لا تخش من كيد العدو ومكرهم فقتالهم بالصور والبهتان فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فأساطير الشيطان شتان بين العسكرين فمن يكن اليوم الفئتان واثبت وقاتل تحت في الهدى واصبر فنصر الله ربك داني واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله له مقاتل الفرسان ودرأ بلفظ النص في نهر العدا وارجمهم بثواكب الشيطان لا تخش كثرتهم فهم همج الورى فغباره أتخاف من ثبان واسجلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحزم للفرسان وإذا هم حملوا عليك فلا تكن فزعا بحملهم ولا بجبان واثبت ولا تحمل بلا جند فما هذا بمحمود لدى الشجعان فإذا رأيت عصابة الإسلام قد وافت أفاكرها مع السلطان وهناك فاخترق الصفوف ولا تكن للعابد الواني ولا الفضعان وتعر من ثوبين من يلبسهما يلبسهما بمذمة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بفتح الثوبان وتهل بالإنصاف أفخر حلة بمدها أعضاء والكتفان وجعل شعارك خشية الرحمن ما الرسول وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة وكلا فالحق وصف الرب وهو صراطه الهادي إليه بخالد الإيمان وهو الصراط عليه رب العرش أي صلى وذا قد جاء في القرآن والحق منصور وممتحن فلا تعجبها في سنة الرحمن وبذاك يدحر حزبه من حربه ولأجل ذاك النار طائفتان ولأجل ذاك الحرب بين الرسل والكفار مطعم الواطلان لكنما العقبى لأهل الحق إن هنا كانت لدى الديان وجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ قربان فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإطلاق في ذكر وفي إعلان فالقصد وجه الله في الأقوال والأعمال والطاعات والشكران فبذاك ينجو الأبد من إشراكه ويصير حقا عابدا الرحمن والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح القرآن فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا إلى روكان ويحكم الوحي المبين على الذي قال الشيوخ فإنه حكمان لا يحكمان بباطل أبدا وكل العدل قد جاءت به الحكمان وهما كتاب الله أعدل حاكم فيه الشفاء وهداية الحيران والحاكم الثاني كلام رسوله ما صم غيرهما لفيه إيمانه فإذا دعوك لغير حكمهما فلا بالكفر والعصيان قل لا كرامة لا ولا نعمة ولا طوعا عن يدعو إلى طغيان وإذا دعيت إلى الرسول فقل لهم طمعا عن حيث لا عصيان وإذا تكافرت الخصوم وصيحوا ربهم صيحتهم كمثل دخان يرقى إلى الأوج الرفيع وبعده يهوي إلى فأر الحبيب الزاني هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال ذلك تابع الشجعان والله ما فتح البلاد بكثرة أنا وعدناهم بلا حصدان وكذاك ما فتح القلوب بهذه العاقبة للعلم والإيمان وشجاعة الفرسان نفس الزهد في نفس الوفاء مع كل جبال وشجاعة الحكام والعلماء الظهر فإذا هما اجتمعا لقلب صادق شدت إلى الرحمن وقصد إلى الأقران لا طرف لا أطرافها فالحد تحت مقاتل الأقران واسمع نصيحة من له خبر بما في الورى من كثرة الجولان ما عندهم والله خير غير ما أخذوه عمن جاء بالقرآن والكل بعد فبدعة أو ذري أو ذري أو ذرية أو بعد تشبيه والكل بعد فبدعة أو فرية أو بعد تشكيك ورأي فلان فاصدع بأمر الله لا تخشى الورى لله واخشاه فخذ بأمانه وهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواه ولا في الشيطان واخبر بغير تسخط وشكاية واصحك بين لكتاب من هو جان وهجرهم الحجر الجميل بلا أذى إن لم يكن بد من الهجران وانظر إلى الأقدار جارية بما قد شاء من غير ومن إيمان واجعل لقلبك مقلتين كلاهما فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إلا تغفل مشيئة الرجال وانظر بعين الأمر وحملهم على أعدامه فهما إذا نظراني وجعل لوجهك مقلتين كلاهما من الرحمن باكية لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين عقائد الرحمن وحذرك وحذرك ما إن نفسك التي متى خرجت عليك فتطعت كفر نهائي wa idan tasar talaha fa an taka man baga tafayar zuka mili mauki bin nira wallahu akbara wa abda ku ƙa'ili man ya amali su a ta yi juza mutlaha a wuya amali su a ta yi juza mutlaha هذه وصية ناطش ولنفسه وصارها لله وانا بقي أبو صاروا to bayan bismillah ya ce asalin fi muqaddimatin nafi'ati qabla tahkim bai da bukatar wani dogon bayani tunda nan gaba za a kawo maganan yan bidi'a kala-kala a kawo maganan sunna sai a yanke hukunci suwaye da gaskiya yan bidi'a su bazu neman gaskiya su tattaro abin da ke wurinsu yan kaza masu tattaro abin da ke wurinsu yan kaza masu tattaro abin da ke wurinsu a halin sunna su masu shiga su tattaro abin da ke tare da su a zo a haka alkali kowa in jawabinsa alkali ya hukunci wannan alƙalin ne da zai hukunci ƙura'ani ne da sunan masan Allah su ne alƙalan to amma wannan maganar ba a zo ta ba wai kafin a je ta ne aka yi wannan shimfida ta ƙarƙashin wannan aka ce ita ya ayyuhan rajulul muridu na ya kai mutum wannan cewar rajulu akwai mace a ciki almuridu na ja taho mai neman tsiransa a duniya da lahira ainihin ya amsa a zuci <laughs> ya amsa a zuci ya ayyuhar rajulul muridu najatahu haɗa ya ce magana ya yi kashi me za a ce isma a makalata na saurari na magana mai nasiha da wani mai neman ya taimake ka ya zo ne ya taimake ka ba wani abu na kai ke nema ba ainihin al'iwan alhassanul ma'una awul kafe a wannan duk a riga a sauki to kaga dai kowa ya zo ya shirya mai bacci ya bari na nesa ya shigo kusa za a je nasiha ya ce kun fi umurika kulle har? mutamassikan bil wahyi ai da fiya ta da fiya daga nan ma sai ake masa to a tashi haka ta ma isa haka ta ma isa haka kamar abin ah, dubi kwatan kwatan ne suratul zariya ce ake aya kaza a karanta ce ake karka isa haka ya isa haka ya isa haka ya isa haka Allah ya gaskiya ya tashi fara aiki wannan ita kun fi umurika ka kasance a rayuwa kaf barcinka da motsinka da tashinka kulliha takka cire wani abu mutamassikan bil wahayi kana mai riko da wahayi la bi zakhari fil hazayani ba da ainihin kele-kelen surutai ba zakhari fil hazayani ne falsafa irin maganganun jihamu falsafa ne irin maganganun aristotle irin maganganun ibn sina irin ka ɗauki wannan kele-kele ƙarya ne duka burgewa ce da ake burgewa da dukkan kabi kowane ƙarya ce ya ce shi yana tabbatar maka kuma ya faɗi a zamanin su an gaskiya ne ku zo mu zauna labi da kharifin hazayani kada ka ɗauki ƙele tsoro, surutai hazayan magana mai bacci kaga gida za ka ga yaro ina mace ina mafarkin abu ba su kada su kasa shi kwanan kasa shi wanda sai juya kuma yi je kwanan ta zo da kai da wa kuke faɗa ce ni ban yi faɗa da kowa ba to shi ne a bayan ka dinga faɗin magana ba ka san ma me kake faɗi ba ka kai riko da irin wa'annan mashirin mata in za ka yi riko ka yi riko da magana da wanda ya san abin da yake faɗi an san dai azzakhariki akwai lambobi an bayar magani ko irin amfanin da ke ciki azzakhruf dai azina ba shi ne kyale-kyale ba gas hakan ce gaskiya ba ta bukatan fenti do ana faɗinta gayanta sai ka ta karbu wasu suka ce mai maɗi ke talla mai zuma ko sai da biya akwai sauran zuma akwai sauran zuma amma mai matsayi da akwai maɗi mai daɗi shi da in ya ake yin sa shi in mutum ya shashi zai ba da kawar ce ita sallah amma mai zuma baya sallah bai ce ga amfanin zuma ga daɗin zuma tana maganin kaza tana an gama ta gama fita gaskiya ba ta bukatan kyale-kyale ya ke tanki ko makarantar sai kaga ana bana ana sanarwa ana talla ga ɗan shekara uku ya haddace ƙur'ani a kashi yayyayyayyayyayya ko ina zai iya wa wannan sai ku ke talla ƙariya ce ita ce ta ce talla amma aljawabu mata ba bayan Allah su zai su aiki kawai za a ga menene ake faɗi ana nan makiya ne za su hukunci da kansu ko kun san abin da kuka yi alo suna kai ta haike kawai ba bayani ba kallon dama ba kallon hago yaya kowane ku shi a kyau sau da kana kada a ɗauke zakari su kyale-kyale in tsariya fure kake ba ta yaya kala ibn sayyidihi daga cikin malamai wa zukhrufu asalinsa a zahabu zinariya ba ma'ana da sura suratun zukhrufi sura مجانا من zinari zukhruf هذا الأصل ولكن أصل كلمة زخرف ثم ثم كل زينة دجنا أنا كده دواني كل كل كل كل كل كل زخرفا ثم شبه آه، كل مموه دجنا شيء ما يا يكمل تدوان أبو نعك مثل فارفا أكيد مثل كل كل دون ثلاثة yake muzawwarun bihi akai ami jabon sa wannan an ɗauko magana a lisanul arab juz'i na tara shafi ɗari da talatin da biyu zuwa ɗari da talatin da uku shi al-lisanul arab dictionary ne daga cikin kundin fassara kalmomin larabci mu da yanzu muna baiki na biyu a yau ne وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان kaga san an ce kai riko da wahayi kaga ka rike qur'ani gam ka san shi sosai ko kana sanin ka sosai ba a sanin gama sanin qur'ani sai dai ka san abin da ka sani to in ka gama wannan wansur kitaballahi ka taimaki ƙur'ani duk inda ake faɗa da ƙur'ani shiga ka taimaka du'ar nan duniya da suka taso suna so su yi a cire ƙur'ani daga doron duniya aikin ku samari ku ɗauko shi ku dawo da shi ai yanzu haka aka bar ƙur'ani a najeriya aka cire shi aka yi gulki da shi aka ɗauka wani tsari aka zo aka aji ana kallo ba wanda ya sami magana kai samari ko za ku bari amma kafin kome ku tsaya kusan Al-Qur'ani da kyau kusan me za ku kare in za ku mutu ma kusan a kan me kuka mutu saboda haka yadda aka zare su kai kusan a duniya duk wata ƙasa ta annabi muhammadu an cire Al-Qur'ani, an kofe ƙasan ko dai da demokuraɗiyya ko da gurguru gabacin duniya an kofe ta gurguzu yammacin duniya na an kofe shi da demokuraɗiyya maganan ƙwararri ba ta ƙwararri ya ta ce mu koma masallaci mu karanta ba kori ba zo mu karanta shi dukkan sa zai koma harkan kuma ba na haya gaga ne ba ba na surutu ne ka tafi kana kwarmata ba yaya za a yi ta yi shirinka aljawabu mata ba ka yi shuru ka kalli abin da za a yi gobe da abin da za a yi bane ku yi gum amma akwai wani haɗari ɗaya shaidar. yana nan yana da lamma yana nan yana kutsowa kawai ana zaune ba da sai faɗo da rundunar shi ya kashe na kashewa ya buge na buge wani ma in ya tashi kawai in ya shiga inda ke bai ta jirgin za a yi ba zai ta bakwai. kawai ya riga ya samu makama amma kai musulmi ke musulma a kitaballahi Wasu awwalan lati allati ja'at anil mabu'usi da sunnonin da suka zo daga wanda aka aiko ba sai an yi magana ba waye aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil furqani ainihin wanda aka aiko shi da qur'ani shi qur'ani yayi bayani sunna ta yi bayani duk da imamu shafi na da alqur'ani da hadisi abu ɗaya ne dan aka yi ba su babi ɗaya ne shi ko shi sunna sharhin qur'ani ne kawai kama wannan wata maganganu ne a tsakanin malamai mu dai mun yi gaba mu rike qur'ani mu rike sunna وضرب بسيف وهي كل معدل ضرب المجاهد فوق كل بنان جيم متوجه كفن إنسان من القرآن إيش وضرب بسيف الوحي كي سارا دتك بموحي أكو تكو بين كرفي نقول هذا تكو بين كرفي تو أما أكو تكو بموحي ya zama ka san ƙur'ani ne hujjarka da ƙur'ani kake duka buma bumanka alƙur'ani ne wa zarbi sayfil wahayi kai sara da takobin wahayi wa za ka fara kulla mu'azzini duk wani mai kore cewa Allah baya sama, Allah baya magana Allah baya kaza duk wani gawar jahamu da yaran jahamu masu tasowa har zuwa karshen kiyama ba za ka shirya musu ba kai kana rike da alkurani su ko sun suna ta'abiri wannan irin fara za ka yi musu kartan su za ka yi da qur'ani na la zarbal mujahidi irin dukan mujahidi tsaron mujahidi fauka kulli banani akan kona wa daribu kulla banan ku ne mana ne Allah ala rai wa ya do wa daribu minhum bislapana kaga ni sa ni kaga ya ba kaga han abin bala hadari ni gundo ka ce kona yanke shi kallo ni mota ta fa babu matsayi maka han ko daki ka rufe ya ba ba fa ba da girman ka sai ka ce wai daga baya kunya da shekara a buɗe ka tsaya ka ga ka tafi gaba ka tafi baya in kana da waye ka nemi wuri ka zauna in aka kalle ka za ga gumi ta ko ana hmm? sai Allah Allah ne wanda duk ba Allah ya ga matafiya makama lago na hannun Allah fauka kulli banani wa hamil bi azmi sidqi hamlatan mukhlisin mutajarridin لله أي رجبا وعمل حقيقي توحيد وتو إن كتاتي وإن معطلي وإن كان أنبياء وإن كان كامل كيموت فرمكي بأدنى الصدق الهمة أما تغطية حملة مخلص إلين دوكم بإخلاصي متجرد لله يا كيدي نية الله gaira jabanin wanda bai da tsoho. wasu bud nisa Reka ta hata alwiya talhuda fa’iza osi ta fasiri da rahamani wasu bud ka tsaya ba maganan wa’ina sun fafa wa’ina sun zo wa’ina na zuwa ga wa’ina ko kallon suka kai ta tsaya kawai ka dori yadda aku ɗaloto da jaloto ai kaga lokacin da tsalo ya taso mutane suka watsa yan kare karage yan jama'a sa kaɗan amma da yake na ƙur'ani ne na sunna ne tsaya suka yi suka ce kammin fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathiratan باذن الله sunna suna ce rabbi me alaina sabaran eh? eh rabbana anzil alaina ya ko nan ya rushe nan ya rushe nan ba mu haƙuri ba tuttula mana haƙuri Allah ka kwararo mana wani haƙuri daga gare ka ya aka yi da aka haɗu ko aka yi karan gama nan ke fatala dawudu jaludu daga nan aka naƙa shi aka ba shi hikima a ƙarshe ya zama annabi ya zo a haka ɗansa ya gaje shi ya ninka Suleiman ya taho bayan shi shi wannan ya mallaki mutane suna bauta da aljanu shi mallako shedanin ma shi daure su Tun wani shedani na ne cikin shi daure shi ya sa shi aiki in yake ɗanɗana masa azaba idan ka bi Allah sai Allah ya lankwasa ma komai ya bi ka amma har ka tsaya kana waye waye ka za ka tsari wasbud bi sabrika ta haka ma da alwiyat al-huda karkashin tutocin shari'a kan daga ka bi tutar shaidan fa'ida ofita idan an kashe kama a karkashin tutan shari'a fi da rahman ka mutu wajen yarda da ubangiji ta baraka wata ala kuma ba baka mutu ba ai ba ma kan baka ma mutu ba ko menene ayan قتلوا هناك صبرنا الذين قتلوا في سبيل الله a bal to wannan kai a raye kake tun kafin a da alkiyama Allah zai yi wani jiki ya ɗauki ranka ya sa a cikin jiki wannan jiki naka ba zai shiga aljanna ba sai an tashin kiyama to amma ranka ba ta je wannan jiki ba zai shiga aljanna ba sai ran annabi ya sai jikin annabi ya shiga amma ita rai za a yi mata wani gandan jiki ta shiga ciki ta ci abincin aljanna ta sha ruwan aljanna ta tafi can karkashin Allah su dinga kwana kalan da ka hura kaho a dawo maka sai an nan ka mutuwa ya ce kai ku daina ɗauka sun mutu suna nan sai Allah ka ba mu sai wannan ne zai wai cuta can duk muna ina ne gashi mu za mu mutu a banza mu ba ba ba komai da kayan aiki da ana ba mu ma samu ladan kayan ba kwa kayan aiki amma za mu dan fafara kafin fito wajja alkita ballahi wa na lati sabatat ila haka summa bi waja'al kitaballahi ka sanya littafin Allah wasu nanan lati tabbatar da hadisan da suka inganta me za ka faso silahan makamin da sun masai sannan ka kira bi janani da zuciya tsayayya tun da an shata ko kuma an yanka an fi faɗin a shata yanzu to da yanka asalin a ga waɗannan sun yi layi kowa na kallon su nan kuma kun yi layi to a lokacin nan ne kawai kafin a ba da izini a fara aran gama ka fito tsakiya ka ce kuwa akwai mai tsaye kafin a fara yaya a cikin ku akwai wani wanda yake ganin ya ɗan aihu ko akwai mai son wasa sai kuka tun daga watan a daga haka ba a shafa ga iyayenku a baya ga ƙannanku a baya ga yayyanku a baya mata ga matan ku a baya amma aure ana da na ce yaya ko akwai ko akwai da tsayin wani yaro wanda ya sabon aure a aika shi lahira matarsa ta zama gowar suka yi dumdurunto sai ka ji jama'an kuna ihu daga na kila ka kai ga ka ma ta gaishe ka ko ma je ka huta tukuna ai da wuya su bakka wanda ya taso ina taso ko ka aika shi lafiya wannan mai taso ka aika shi lafiya sai ka ga sauran yara na na kima ni ma abani ni ma gani ni ma gani ni ma gani war wannan kuma tana fafa kai ashe haka wannan ke ke. wata sai kunya koya shiru ya ɗanta yanzu shi ake kallo yau yakin gaba ɗaya har a gida a ɗanta ake labari kai ka ga wani da ya fito da tura ta bakin Mallam mustafa ina yake da shirin mutanen nan sun cuce mu ko haka fa mutane musu yadda ka ga ka? duniya ba a iya taron musulmi sai da duniya ta kusa haɗuwa cewar musulmi bai mutuwa in dai ɗan adam bai iya kashe musulmi sai dai in kwanan musulmi ya ƙare ya mutu sun yadda ina mutu amma ba a ya kashe shi aka suka ɗauka inda suka danno kawai haba da su wane ne ke musulmai ne suka dangaro abu ko sun ɗan tsaya a yi na ɗan abu na ina za a bar mawari ɗan ma zukata sun mutu waɗannan mutane shi ne a suka fitar da wata ƙa'ida ma da ya kushe mai kai zarar musulmi amma yadda a zare ma dafin kamar yadda kaso suna cire dafin maciji su sake shi bai da dafi to haka suke cire kaifin yan dan ɗan ma gaba da amma shi ku kawan mata amma yana ta wannan baiti kawai waje alkitaballahi wasu sunanan lafi ai magana asiri take sabata sila haka shine makaminka kuma fa bijinani aljinanu bi qalbin sabitin akwai na haruri da da da akaranta wannan bijinani aljinanu ne ifassara muku alqalb wa fa ma'ana fi'lu fi'lu amri ya yasihu a ganin ka fito kana yawa tsakanin tsakanin sahu ka je ka dawo ka je ka yawo kana masu ihu yaya saboda ka burge mai gidanku amma asali ka burge Allah sai na kalla irin wannan mu'azzara Allah na ba da labari a irin aka sake hadisi na akwai hadisai da dama in ana maganar jihadi a babin jihadi za ku same shi Allah na kallon mutumin da zai jurfafi abokin faɗarsa wani ma sai ya cire sulke in ka taso in wancan ta ya taso da suke da kullum ka kalli shi ka yi tsaki ka cire sulke ka ka jefa wa gannan ka kai ka sa kafa sai nan ne zan yi faɗa da wannan sai na sa sulke galiban na haka aliyu bin abi talib kan dama dan sulken sa ba na kirki ne ba garko me sulken sa ba na kirki nan yake tsarewa da baya kada kada cire shi yau to tun da akwai yaran shi dabda shi yana cigaba yana yara da shi yana man zai abin da zaka ce ko sai bi jananin me za ka yi kira su da ƙarfi shi ne ka ce man za yi ba a yaso faliyo kaddim na sahu a man yi sa bai ku yabo da fil mai tani man za ba da su ina wanda zai bubara za mubaraza muqawama larabci ne shine wanda wasu suka ce sparring a fito a yi fada a gawa yake ƙarfi yanzu da tura ne mubaraza eh ko ne eh fito na fito ko ka ba ta. fito na fito tafiya dole a yi da wannan fito na fito ka fito gane ni na fito yi bari ko, wa zai fito eh gaba da eh, gaba da gaba wannan sai abin nan kaban sharhin sa ne man da ibarihu lokacin da ka fito kana faɗin maganar nan kannan ka na kallon ka yayyan ka na kallon ka maman ka na kallo ƙarshen ta ma ta daga maka tsawa ta kuskura ka da baya tashin hankali karka ba mu kunya lokacin nan ba a yana ba tun da akwai mata masu kama da maza biyu za ku manta kaula ko ya kaula ya ta ji labari an kama mata kadi ta ce hama gaban kalidu ta wuce kalidu na ne mai daka mata tsawa kai ya hankali akwai haɗari zuciya ba abun abin nan ne ba ake ma mace ciki sai aran gama sai aran gama ta da dawo aka sake tafasa da dawo aka sake tafasa da dawo aka sai ana hutawa jama'a na kewayewa Allah ya kai ta sha kunu da Allah kai daga wani kabila ta ce ne ne kai ta sha kunu shi duka mata tsawa ce kai ni nake magana ba ya kai ka shiro cikin kunya ta ce ni mata kulle ce tashin kan da biyu ba a samu kara ba sai ce ai matar kulle ce ba namiji ba ne ba to fa nan ne ba da karu aka tashi hankali kuma abin da sa nake haka din nan har na shigo na na saba ma ba nemi izini ba an kama min kari na ne nake son sai an gano shi sai an dawo da shi in ma shi ko gawo shi matar kamar ذهب الرجال ta baki mana sai inda a ce mun tun farko muka samu da a ce mun samu iyayen mu wa'ancan a yin kaje ka dubi irin kana karanta rayuwar dakarun shehu su wannan hodiyo kai har na karshen irin su ainihin dakarun ta a tahiru sai ka sa akwai dakarun tarihin ma an bunne shi amma dai mu muna da laifi da ba mu je muka ci gaba da kakulawa ba muna fito da shi amma tarihi ma irin wani ba a fito da shi fili man za yi bari zo falyukaddin nafsahu ya kawo kansa aw man sabi ko ina ne ga fai duba ko yi dan tire ne dan zai zo a dan wani musabaka ya bado ya bayyano ya fito fil maidan ya fito tsakiya fito daga cikin su sai ke wasda ina baka umarni ke wasda abi ma kala rasulu wala ta takhab min qillati ansari wal aawani wasda bima kala rasulu ka aiwatar da abin da manzon Allah ce kada ka tsaya kai wata wata ba dai manzon Allah ne ya faɗi ba ta tabbata haka ne aiwatar da shi wala takhab min qilla kada ki tsoron ba ku da yawa كم من فئة قليلة كثيرة قلة الأنصار والأعوان ما ستيمكوك فإذا الله كيتيمكوك دق السماء كثوك مكة تيمكوك فالله ناصر دينه وكتابه والله كاف عبده بأمان فالله ناصر دينه الله زي كلمة الدين والله ما ديني بلا بشأك الله zai yi za a taimaki da sababin hannun waye hannun waɗanda suka tashi dole wasu za su tafi lahira wasu za su yanke nasara abinda ake bukata addinin zai yayi nasara wa kitabihi Allah zai taimaki littafinsa wannan qur'anin ba zai yi a bashi ba Allah zai taimake shi wallahu kafin kuma Allah ya shi ba ma neman taimako wani amin ba mu taimakon wani aljani ba mu neman taimakon tauri ba mu neman taimakon kaza muna neman taimakon Allah ne kafin abdahu bi amani da aminci la takhsha min kaidil aduwi wa makarihim faqitaluhum bizuri wal buhtan kada ka ji tsoron makircin maki ko makircin makiya duk wani plan ɗinsu da wani tattare walanke su na baki da na makamai kakkaje tsoron makama su kada a burge ka da makamai kada a burge ka da ilimi tun da yanzu ko da mu kawai zaga ce to wannan tauro ne ya yi kaza ya yi kace sai ba komai in ya saba gaskiya ni na da qur'ani da sunnan manzo Allah duk abin da ya saba qur'ani ya saba sunnan manzo Allah ba ruwan shi wa makarhi da makirkin su fa qitalhum bizur yakin duka da ƙarya ake yi wal buhutani da kage taburul khamisu ne kawai fajunudu ba'in rasuli mala'ikun wa junuduhum fa'atatun shaytan su da za ka ji tsoron su fajunudu atba'ir rasul rundunonin mabiya manzon Allah mala'iku ne mala'iku ne wa junuduhum rundunonin makiya Allah kuwa a asafiyar shaitan rundunonin shaitan ne shattana bainal askarai ne faman yakun mutahayyizan falyanzur si'atan shattana nisa ya kai nisa tsakanin rundunan manzon Allah da rundunan shekaru bai da raskarai faman ya kun mutu hayyuta mai neman waɗanda zai yi sai ya duba wani za ka bi rundunan manzon Allah ko rundunan shekaru rundunan manzon Allah ko kashe ka aka yi ana da tabbar aljannati rundunan shekaru ko ko kaci nasara makoman ka wuta saboda kan faman mutu mutahayyizan wanda duk ya zama zai kama wata runduna faliyan duril a ne ya tubi wa ina rundunonin guda biyu ai dama biyu ne in ma gaskiya wa in ma karya ko ka goyi bayan gaskiya ka gama zan Allah ke ko ka goyi bayan karya shi ya san ne tun zamanin adamu haka ce kaga abubuwa a sarari amma matsayacin in ya kotso ya shiga shiga ya damar malamar harka bot wata تلك ترايات الهدى واقدر فنصر الله ربك دان واثبت يا ثبت وقاتل ترايات الهدى اياك اي كركشن توتين شريا واصبر كركشن اي حقري فنصر الله فنصر الله ربك نصرا الله توبه بك داني على إن نصر الله قريب واذكر مقاتلهم لفرسان الهدى لله در مقاتل الفرسان واذكر مقاتلهم أتنا ما يهتنسوا أين لفرسان يهتنسوا أين لفرسان الهدى سوء أنك ينسوا ya kafa da suke yakin ƴaƴan rundunonin shirya lillahi darruka ka tuna irin annan da suka yi musulmai kenan su annan lokacin da ka zo za ka faɗa ka tuna baya tukuna an kashe maka wani an kashe maka wani baban kuwa ne an kashe malamin kuwa ne an kashe to sai ka tuna ya kashe ku da suka yi zifur sanil guda lillahi darru maqatilil ainihin fursan Allah ya saka wanda ya zaki yaki na mutane ودرأب لبز النقص في نهر العدى وارجمهم بثواكب الشهبان أين ودرأب لبز النقص أين كتارك أنك لفظ القرآن ده لفظ سنة في نهر العدى أجابا وإن مجيئا tunda kullum idan za ka tare mutum kar ka tare kafa kar ka tare hannun kan kaɗai shi a kirji tun da nan da ya fi ƙarfi idan kai sa'a kai masa irin wani samu a gabe zama zai to kai kawai kaza kana kallon shi sau da haka nan ya ce wa dara'an bi lafzin nafsi a ina za ka tura ke da hari tsida kirjin makiyar nan wajen hukumu ka jejjefe su bisa wakilin shi hubani da yula wannan tsawaki bashar to zan kaman irin in a makaman zamani miza ya tsina wanda duk abin da suka samu za su fara shi to haka za ka dinga jifan su da ayoyin ƙwar'ani ne da su adisai ingantattu la takshakat rasahum fahum hamajul wara wa zubabuhu wa takafu min dubbari la takshakat kasar kakkaji tsoron yawansu duk yawansu kakkaji su. fahim hamajo wala kudaje ne irin kudaje na yan kanana-kanana kamar kudan eh, kifi irin in an wanke ruwan kifi din rana ba ta yi ba tana tsaka-tsake rana la hada eh, shi mai karni ina aka zubar da shi ko dai da yamma haka ko kuma da sassafe kafin rana ta yi ba ku yan wasu yan kudaje ba in ka je wajen masu sai da kifi ma in dai ba sanyi sanyi ba za ka sanya ma ma ma ma in kai haka da hannunka suka yi kafin hannunka ya karasa nan sun dawo to yawan anna yawan yawan kudade ba komai ne ba da hannu in kai haka za ka kore dubbanni da hannu sai ce wata kai ka tsaya a taron wannan na ana taron banza ne hamajin ne me za ki rashi kudan ƙananan ƙananan gudaje kai dai hausa mu yi ba la ta ku kada ka ji tsoron yawan su fahum hamajul wara kamar yan ƙananan ƙananan kudajen nan ne na na jama'a wato babu ko da kudajen kuma kasan kudan kala-kala ne ƙananan ba sun ƙaci su ake ce masa hamaci shi yasa akan tsari kalma a kira mutanen gari hamaci wanda kullum in an haɗa an haɗa abu sai a tuso su a gaba ba su ɗan dubu ɗaya ɗaya su ga ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba wanda ya ɗauko gatari wanda ya ɗauko gari wanda ya ɗauko kwari da baka ba mu yadda ba ya zo ka kashe mutum ba ka sa akan mai ka kashe shi ba sau da kawai wani ya ce maka ya ce ba ya so na bi maganinsa haula ihun hawaj ne zan ga kalliyar sa suna zugana da zaka ce ikon Allah wannan fato ne hamaju su ne hamaju su zama tare ka su tare gaban saka, "ce ka ba ce ka ikon Allah in ba haka ba wani zago kawai sai kwaɗa wa mota a gadani ito mene ma wannan abu da kake na ce ba na yi kawai mutane al'umma annabi masu an kwashe su an yi ne amma da laifin malamai da ba su tsaya sun karantar da addinin Allah ba ba wanda zai karanta wannan ya gane wannan ya je ya bari ransa ta tafi a eh? akan rudani ake zogawa ne baya so na gatari kwada masa in ku dubu ɗaya ba za ta yi ba to ina su ne ana cewa wannan kudan hamadu kaza ko kashe su kai babu komai yanzu sun hanka ta zama rikice rikice suka ji ba su da bukatan su kawai sai a ebo shelter mai ma'ana bayan fesa musu kawai an gan fesa ga irin kasuwa na ana ɗauka ana warga a cike in an cika sa jihar haƙarami a rufe an tashi gidajen masu labarai sai an samu ɗan hargitsi wani ya fi kaza gaye an samu ɗan hargitsi mutum bakwai sun mutu yanzu akwai mutum goma sha uku a kwanci a asibiti in ka ji haka to Allah ha kalamu ma'ruf to waɗannan hamaci tsoron tsoronsu لا تخشى كثرتهم فهم حمج الورى وذباب الورى أتخاف من ذباب كان العلوم ده طيب. وشغلهم عند الجدال ببعضهم بعضا فذاك الحظم للفرسان أن تدخل إن أكتاشي جدالي Eh, fashagal homo indal jidali bi ba'dihim tunda an yi sa'a suna tsire tsire wa'in can kaza wa'in can kaza wa'in can kaza kai kuma fa kai ga ka kai kadai ne bin bayan manzon Allah sai ka haɗa fashin su da fashi ka gwara fashi da fashi wannan ma ka gwara wa'in nan da wa'in nan su yi ta faɗa sai sun taru sun kada junan su duka sai guda ɗaya ai kuma ka sa su ka faɗa ɗaya eh? sai dai na kila ba ku kai ku gane irin wannan wannan abu shi ake mana yanzu a musulmai shi ake mana eh masha Allah haka shi ake mana wanda alhalin mu kamata mu yaka yanzu da za ka ɗauki akwai littafi mun karanta mafi yawancin ku ba na alfurqanu bana auliya Allah ibn qayyim ya kawo yadda ake ainihin eh a akai alfarqu bayna alfarqu bayna sirajin alfarqu na abdul wani ne eh, wani abu wanda ainihin Eh, eh, in aka tashi ana muƙabala sai ka je ka haɗa ya kukun ce kaza kun ce kaza to ya za a yi abu san ɗin ko so yi su kara su yi karaftiya wa'annan su kada wa'annan wannan su kada wa'annan ga aka samu sai ka bi a sha'ira su kwantar da mutazilawa su kwantar da ah, jabarawa su kwantar da kadariya su kwantar da jihamawa ba abu da ya rage yanzu sai su ka taso ka tashi su shi kenan sai haka gwanaye wannan ne faɗan gwaninta ina yi ina wa'anda suka isa Allah ya ji kama da yake ko yi karatu ba ko yi karatu ba sai muka ce mun yi karatu mun gama ahalari mun gama ashimawi har ashimawi ba a yi shi da kyau ba ahalarin ma ba a yi shi da kyau ba karatu na kwance tun da magana wannan da ake yi sai mutum ce na iya sallah shi kenan ni bana neman jidali in sallah ka iya ka tafi lahira wata maka ina ka aje mu'amala ina ka aje aqida ina ka rike adabu ina ka aje akhlaqu ina ka aje kaza la budda al islam kullu la yatajazza kai dai tabbata sallah na da muhimmanci a cikin addinin musulunci wanda baya sallah ba a kirga shi cikin komai wannan haka yake don haka nan dole wannan ana ce masa galiba ne kake siyasa sai kayi magana dole karatu siyasan jama'a yadda za ka jagori yadda za ka bullo wa wa'annan da yadda za ka bullo wa wa'annan da yadda wa'annan za ka kwashe da wa'annan yadda za ka basar da su kawai su tafi su yi haka kai kuma ka wuce abunka kafin su farka ka wuce ka riga ka kafa abin za ka kafa an tashi an tashi ka baje sahu ina kake tunanin ni kadai ne ba komai to da me da ne kai da me na iya kai ka alama na iya wani abu shikenan eh hada da gama da kake a tafi a wasu kiga ne ke karatu da shi kai ma kana da shi to ba shi kenan ba amma an tashi karatu akwai bambanci واستجلهم إن الجدال ببعضهم بعضا fadakal hadmu wannan shi ne himma ai kun farsa daga dakaru wa idza hum hamalu alayka fala takun fadi aliham latihim wala bijabani kaga san ana ce ka tasa musu kawai ka tasa musu idan suka riga ka suka taso maka ham eh, idza hum hamalu alayka in ga su sun taso maka fala takun fadi kada ka fijika ka samu nutsuwa ka tsaya can wala bi jama'in kada ka ji tsoro kada ka ji ɗanɗan in ka mutu ga wasu nan suna tasowa bayan ka mutuwar ka a gaban ku shi zai sa su daɗa tashi wanda su ce na ai da ma za mu haƙura a cikin hutun da wannan ya mutu an gama sulhu wasu bot wala ta hamil bila jundin fama haza bi mahmud mudilla da shujo'ani ku gane wannan baiti da kyau wannan kamar ina tafiya yana mara maka magani saboda matashi yanzu zunna in yi jawo ta tashi kawai a tashi kai a a kome ta yi ba a fafan gora ranar da za a yi tafiya in ji bahaushen da wannan ba za ka taɓa gane ba ba sai zan da ka fafi gobaran ranar tafiya ka tafi ga ruwa ga komai ba da nan za ka gane jirin to shi ne ka rakito abu ba ka na sanadi. Eh, ko kuma a ce ka yi na makaho in ka ji makaho ya an ce a yi wasan jifa kana makaho za ka ce a yi wasan jifa idan baya gane ki a yi wasan jifa kakka yadda ina da duwatsu tare da shi kuma kusa da kai ba dutse sun yi ce igala ka amsa sai da ka ji dutse ko kuma duna ce makawa ya koro ka ai ka baci ko fada aka ba da wa kai fada na yi fada da makawa ce ka yi ba da da cewa ne mai fada da shi ko ai fada na rasa da mai ke da soga da harisu iri iri har zai hana masa iban kankare ya tare da zaki zai kaga durgun nan wallahi jinin zai yi bari koma can to ko mun yi fada in yi jimin ciwo a yi min dariya in ji masa ciwo a yi ta kaina to bari dan rabu to haka haka wasu wasbut ko a eh, ka tsaya ka samu nutsuwa wala ta hamil bila jundin kada ka shiga faɗa da su ba rundunar rundunar nan bi ma'anar kalima kuna da rundunoni na magani kuna da rundunoni na yara kuna da rundunoni kuna da dukkan abin da ake nema irin wanda sababin dan adam yake iya da shi daidai misali kuna da shi daidai misali to yi amma kada ku tashi ram hannu rabbana ku ce Allah ne iko ne zai kawo mana kun yi kuskure ba a babu an gane tunda duk da zana aka ta yara ka zaka shi ke na mai shi ke na mai ke la ita a wasu but an yi su na hata ku ji wannan magana da kyau don da yana akwai lokacin da za ku tashi kai da kai ba za a yi ba to wata rama babu shi ko ku gudu ku koma gefe kawai a ji kun fara barna wasu but wala ta hamil na jundin kada ka ce za ka kai aran gama ba nan. fama ha za bi mahamudin wannan ba abin yabo ne ba duk mutumin da ya fara abu ba ta nabi malam zai faɗi gaba sai isa wannan hammanya a ɓaro abu ba ku da ta nabi komai shi shugaban ku ita a yi to zai iya yi wa duk a bayan gagan nan da ake ya taka wani abu ne wannan abin da ya taka zai ta a yi ta ya ba ci kowa iya don an yi ya karfe sai ka gani ya juya ya juya ya shiga ya kuma ya fito da abu amma haka shi kuma wanda bai san irin wannan salon ba ba a san shugabanci shi isa idan za a sa shugaba sai an zaba, sai an tace sai an nema bayyawa kawai saboda karatunka ko saboda wani kyan jikinka ko saboda danginka ko saboda zaƙin bakinka a ɗora ka shugaba rusa jama'a za ta yi sai wanda isan harkokin irin shi da na daidai gurgudu sannan a dogara da Allah sai an gama na sai a dogara da Allah da aka ce wasbut wala hamil bila jundi fama haza bi mahmudi la bashidu amin ba abun yabo ne ba a wurin dakaru fa idza ra'aita isabata al-islam qad asa Hama, ma'a sultani wannan kaga wannan wani abu ne shi ba babba haɗe shi da wannan baitin biyu idan kaga rundunonin musulunci na sauka ga jama'ar wani ga jama'ar wani ga jama'ar wani kada wafat an haɗu wafat a fakiru rundunonin su sun haɗu ga sarki ga haɗe da sarkin musulmi kada ku ce za ku abubuwa sarkin musulmi ina ba a cin nasara ba a yin abubuwa shugaba duk yadda za a sai an samu shugaba yau ga ɗan ƙaramin abu idan juninka mutum ya zo ya musulunta ka musulantar da shi da yan ɗalibanka ku tara kuɗi ku ɗan babbashi ku sama masa sana'a waccar ma haka waccar ma haka kuna ga kuna cin nasara ba nasara ne ba sai ya zama yin kutsen ba mai dankali ba ko hada da sarki ko hada da sarki kana nan wata zauta za ta zo ta ce ta musulunta tana sallah tana kiyamun laili tana menene tana menene tana ta karatu mala karshe sai ka ji wani janar ya ce ya tafi aka taso min fita. duniya za a turo gaba ɗaya ta zo ta haɗa da kai sayan ka tashi sai ka ce ta yanzu tun da ta musulunta mace ce kaga tun da dai mu ana haka Allah ya azabta mu da wa'ina salakun yadda suka ruwa kuma ma ruwa gona irin su sai ji a samu ce to na kimi aikin ka ya fara albarka ga wata ta musulunta kai ne ubanta da kudu zai ce maka ni ne babanta ni ne babanta yanzu abin da zan a yi hanki ne idan kana da yadda za ka yi shi ke nan ka yi aikinka in babu yadda za ka yi mu za mu taya ka a yadda za a yi za a nema masa wurin zama a ma da sunanka za a ba ta taimako a ma da sunanka ba komai ko da zai irin wani ɗan zalunci zalunci nan irin wani shirme shirme nan da ba za a rasa da shi da ba ku kwanda da wannan ran da shi ko hakimi ana ce ta musulunta ya ga sarkin musulunta in can gaba da ko ya ga sarkin zariya an faɗi wa jama'atu hakimi ne babanta general ɗin ya zo ya ɗauki hakimin nan kai kaga faɗan zai tushe eh? faɗan zai tushe lokacin za a yi faɗan da gaske a lokacin na kaga kuna da dama ko faɗa za ku yi faɗa mai tushe akan a ce kai ka kake yanzu kafin su tabbatar ba za su hakin ba zai zo yi ba kai ke ba sato ka kai ba an ce sato ka kai kaza kaza kaza kafin ka fito sun illanta ka kuma an sun illanta ka ma ba a gane gaskiyar ka ba amma wannan ko an illanta ka an riga an gane gaskiyar ka an gane menene za su rama ma za su rama ma dole irin wa'idan wannan godau ne na goda na sha ganin irin wannan abin kuma Allah ta'ala ya fitar da mutane akwai wani wanda fitar musulunta suka ce suka ce za su daura masa aure na ce mm, kaga suka ce za su daura masa aure ni za su kawo ku samu haƙi ne ko kakkaga da ya barba. ashe yana da mutunci ake yana da darajar da za a kai masa haka shi ne babanta kai a bari ma shi zai masa kayan aki. shi zai masa menene shi ne wani yasa can aka gama bayan shekara biyu sai ga wani daga kamar yake sato ta kai kama ce ka fita ba wuri nan ba ka maka zai ka samu hakimi in yi ta wurin hakin ai da mu a baya muna kusa kusa eh? ba wai nesa mu kai ba nan ku ina gaya mana magana gaya masa zamu na ko da ake da ta faɗa kai faɗa da shi mana nan take jikin da ya mutu kace to yanzu ka an da kai ka daura mata aure da kai kai kaza da kai kaza da yanzu baka san inda kake ba to ko kasa dole mu dinga samun alaka tsakanin su kuma hatima su karyo su zo su dinga aina ana abin da masu ne su kai musu na cewar abun na idan ba in ba babban abu ya taso ba a kiran su dan karamin abu wannan sai mu yi shi tsakanin mu ne duk sai mu yi wallo da kyau amma ana zuwa ana tsallakewa wani rikicin kana kallon shi to ko kuma a samu wata ƙarfar ƙungiyar ta lauyoyi to ita kuma ita ma wannan za ta ba da fa'ida hanyoyi ne dai ga amfani da su daban-daban amma ka ku ce za ku ka ga nasara ta taho wannan ya taho wannan ya taho wata rana sai ta burkuta ka kuma ko an burkuta ka ba hanyar da za a biya ɗakuwa to da haka musulunci ba sai ce in ka ga rundunonin musulmai sun sauka ainihin ta ko ana ana haɗuwa da sarki a ciki saboda ka fahimta rike sufofa a nan fasafahu nan za ka nuna gwaninka ainihin kana ba ka dinga ta abuɗa abuɗa ka da na gawace kai dawo baya yana kai kai ne za ka tanda dawo baya kai ne ina son zan yi wa bara ba san a gama mu ɗan wani ɗan lokacin na son mu ɗan taɓa nan za a gwada gwaninta amma kakka ce ka ware ƙwallin ƙwai, ba ruwanka da duk wa'in na musulmai ke zaman kanka kake duk wanda yake tunanin shi zaman kansa yake wala ba da yi zai mana ba kuma fahimtar ka muguwar fahimta ne ba a sai ka ɗauki kayan da ke tare da kai ka ba su ba wannan abin da ke an karke jallana shi amma dole a tafi tare duk abin da za a san yadda za a yi dai abi abi abi yadda za a samu a tafi gaba daya fa hudaka faktar yasufufa wala takum bil ajizil wani kaga ai ne bai kamata ma su zargi littafin nan ba dole littafi ne mai neman kankaro musu mukadansu kankaro musu asalarsu su ne da suka kafa yi bin ajiyar wani walal fasa an kada ka zama ra'idid mai tsoro wata arramin taubai man yalbas kuma yalkarrata bi mazammatin wa hawani wa ta'arra min sawbaili ka yaki ce tufa guda biyu akwai wasu yunifon guda biyu ka kafa su man yalbas kuma duk mutumin da ya sa wannan kayan yalkarrata zai sadu da halaka bi mazammatin kuma ana zargin sa wa hawani kuma yana tozarta wanne da wanne saubun minal jahali, tufan jahilci kada ka ce za ka yi addinin musulunci da jahilcin addinin musulunci duk abun da ka karanta in bi ba addini ka karanta ba kada ka ce za ka shiga kai gigiwa addini ka bar wa masu addini dole a dawo da ana kiran malamai su dawo gaskiya su ragu da duniya martaba su za su dawo al'amura su da wancan zuciya ce kawai tsamarin ta kwashe shi saboda haushin a tara a kashe a tara a kashe ga jama'a an kafa aikin komai ga wurin aiki ana bukata babu sai su ce bari su shugabanci abin da kansu su kuma ba su da abin duk gyaran da za su yin kafi bai za a gani ba na cin nasara ne ba ba za a ci nasara ba dole da gaskiya kaɗai za a ci nasara sau da kana ka yaki ce a tufan jahilci almurakkabi faukahu yi jahilci murakkabi Layadari wa layadari yadari annahu layadari. jahila jahaluhu bi jahalihi to mu ka yi wannan shi bai sani ba kuma bai san bai sani ba ya za a yi da shi ya riga ya wuce gaba ya rirrike abubuwa Sha. bai sani bai san addini ba kuma bai san bai san addini ba ya yi amfani da jahilcinsa i jahilci jahilcinsa to kada ka zama haka ka tsaya ka kama karatun addini gadan gadan malam baka tsofa ba ilimin addini la yutihi man yasha gaba da kowanne mai ilimi akwai mai ilimi gaba amma gaskiya tsaya ce wannan kenan kada ka sa wannan kayan fauqahu alim ne yake ne yake da suna murakkabi fauqahu saubu ta'assubi danan kabilanci kada kai ta'assubanci ake sai na ku. Ah, ko ina aka yi gaskiya gaskiya ce bi isati saubani saubul jahli wa saubu ta'assubi kenan وتحل بالإنصاف أفخر قلة ذي بها الأعطاف والكتفان وتحل بالإنصاف كي كل هذا إنصاف معنى عادلت كي كل تقوى تكن كذا جسكيا تقوى تكن كذا تقوى دون دي جسكيا ذاك تي جسكيا دون دي جسكيا ذاك نون رشين جسكيا ذاك afkharahullah shine mafi darajar kaya mafi kyawun kaya gaskiya zinat bihal a'tafu wanda aka yi kwalliya wa jiki da shi wal katifa ne da kafara za a ne ai mutum ya sa faɓon kaya kwasa ba a gani ba ina kalar da ke kararraya shi na abaku yayi nan yayi nan Kasan, tsoho ba da yayi ba shi tsoho kai tafiya zungu zungu zungu zungu in yi irin tafiyan ku faɗo a gai eh, idan yi haka tun ba sa ba zai iya tasowa ba da zai ta tafiya a yi. amma kan da irin su bajo da haka yi kai idan juya ba zai faɗi ba to in za ka yi kwalliya kana to ka yi kwalliya da gaskiya Shi ne babban abin da ake kawata ta kwaifi da kwaifi shi ne babban abin da ake wa kwalliya wa kafaɗa gaskiya ya fi duk wani kaya shi ne in an maimaita karatu lafuzar an kuma ba wahala ta wuce a kacauyin wata hallabin insafi afkara kullatin kada wakan kaɗai san ɗauke maka insafu shi ne gaskiya zinat bihal a'atafu menene wa ala atifaihi wal katifani waje an ce a tsaraka kasiyatar rahamani ma nufirratu lifa abbatan amurari waje an ce a raka ka sanya takenka alamominka kasiyatar rahamani tsoron ubangiji ka sanya tsoron ubangiji shi ne takenka ma'anar shirratu ne tare da cikakken ɗa'a ga manzon allah allah kaga abu guda biyu nan magana ne waje ne eh sha'adar sir rasuli tare da yin da'a ga manzon Allah addinu an nasiha lillahi wa rasulihi to ka fanya nasiha ka ga manzon Allah nasiha ka ga manzon Allah ka girmama shi ka taimake shi akan sa, kai masa salati fahabbadal amrani ma dalla da wayannan abubuwan guda biyu wane da wanne eh eh kashi haram nashar rasul wannan su zama su ne wayannan abun ma dalla da su a ce kana tsoron mai rahama sannan kana rike da manzon Allah kana bin manzon Allah saboda Allah ba don abin da zaka saba shine nashar asalin abun da zai haɓaka abin ya taimaka maka da aka ce nasihatu lillah ai ba za ta ji ba wai nasiha ka je karanta kaga bai kamata kai ka ba kaga ya kamata kai ba sai aka fi sanin nasiha ko ba shine nasiha ba ka taya bi yadda za a yi a cimma abin da ake nema shine kai nasiha aka ce nasiha li ammatihim inda ka kana aikin kana aikin alheri maimakon ka talla, ka bata su ka talla, ka taya yadda abin zai ci nasara in suka haura suka kama ba suka tafi abinka Allah ne zai biya ka ba su ba kada ka gama a ce nasara ka zan ce to ni ma in za a sai da katakai na su ko oh, katakan ku kai kasuwa na taimaka ne kawai don a samu wannan abun a cin maka ai an gane na sauratu وتمسكن بحبله وبوحيه na حقيقة التقلاني wata mafakan na fi hable kai riko da igiyarsa kai riko da igiyar ainihin manzan Allah bi hablillahi ne wa a tasibu bi hablillahi daga itisami shine tamassuk kai riko da igiyar manzan Allah igiyar manzan Allah ita ce igiyar Allah kai riko da manzon Allah da igiyar da addinin da manzon Allah ya zo da shi wa bi wahayi kai riko da alqur'ani وتوكلن حقيقة التقلان كدوغرة ما في تشتن الدوغرة ديكي فالحق وقف الرب وهو صراطه الهادي إليه لصاحب الإيمان فالحق جكيا صفة وجدني جكيا صفة وجدني وهو كما سنة إذن سنة يلعب الحق duk sunan Allah siffa ne na Allah wa huwa siratul hadi kuma gaskiya shine tafarkin Allah mai shiryatarwa ilaihi zuwa gare shi kan gaskiya ne in ka kama gaskiya zaka sadu da Allah saduwa da Allah ana nufin jin na karasa. da sahibin imani ga duk mai imani bayan ka samu imani to sai gaskiya وهو الصراط عليه رب العرش أي ذنب وذا قد جاء في القرآن وهو الصراط معنى قسيا شيني يعني وهو رغم إيماني شيني عنيا صراط عليه آه، آه، آه، صراط هي صراط عينه rabbil arshi alaihi rabbul arshi hanji shi shine hanya ainihin rabbul arshi na kansa tun da ubangiji na kan gaskiya gaskiya ne asiratu alaihi rabbul arshi aidan kuma ubangijin al'arshi na kansa za wa za kada ja a fil qur'ani wannan din da wancan din duk suna cikin qur'ani Wala والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن wannan ba yara ba ne ba kaɗai a ba bin kamu kuma kuma sai dai wanda Allah ya maka gaskiya ita ce mai nasara gaskiya mai nasara ce komai daɗewa don ka mutu gaskiyar tana nan ta ce nasara ai ka ce nasara ba mutuwa ake gudu ba sai ya wuce abin da muke ake nasararsa shi ne kawai babban abu wanda duk zai mutu ya mutu ma mai mutuwa ne amma dai abin da aka fara gaba cikin nasara don haka nan da yake da su da walhaƙo masu wa mun tanu amma yana min jarraba kada ka ɗauka wai don kana gaskiya ba za ka samu jarrabawa ba annabawa nawa suka samu jarrabawa za a ce na kai ba annabi da bai samu jarrabawa ba sai dai na wani ya na wani ta kai an kashe annabi to ai kaga kada ka auka cewar tun da kana gaskiya ya za a yi a cutar da kai to ne shi ina ta yin gaskiya gashi an cuce ni gashi an riƙe min kaza ni ina gaskiya an ce maka an kana gaskiya ba za a jarabce ka ba za a jarabce ka ba amma fa kasan gaskiyar nan ita ce za ta yi nasara eh nan nan ne ide alhaku waye sunan Allah alhaku a ah, kai ya yi girma ya yi girma kada ki alhaku wata saboda sunan Allah ne wanda dai in ma da idafa sai kace jama'atul haqqi eh ko eh eh na gaskiya wanan gaskiya ya yi haka ya yi haka kamar a ce ne ahalul haƙi to amma mutum ya ɗauki sunan shi da na baban shi la'alla da gare su sai yi abrubation ɗin su sai aka haɗa a karanta su kaza ɗin haƙƙo kaga masu masu gaza wannan babu laifi eh yawa sai ita a tsantsance su ba za an ji za a yi ba daga wannan alhaji eh <laughs> adala ka ah, <laughs> to haka da haka wanda sai an koma gefe an iya karantawa <laughs> tun da abrogation ba a yin sadaka sai an wani gani ike shi ina gaskiya ba za a ba zai shiga matsala ba mai gaskiya yana shiga matsala kai dai fa shi ke da nasara fala ajab kada kai ba maki fa hadi sunnatur rahma wa bi saboda kan don ka faru abu ya rushe ba za ka sai zai ya rushe karan ba wai baka da gaskiya ne bai sa ya rushe a'a majiya Allah ne zaka sai ka fashe kai ma ka fashe tunda aran gama ne tsakaninka da shaitan shaitan ya ce sai ya rusa abin da kai kai kuma ka sha alwashin sai ka bi Allah to don haka don shaitan ya rusa ba ka fushi ka bari mai yana nan tare da kai matsala daga gare ka dai da baka ɗauki matakan da suka dace ba sai ka sake daukan matakai ka sake roƙon Allah a sake ɗagawa a gari ko da ya sake ba za ka fasa ba sai ka sake zuwa inda kai kuskure kana faɗuwa kada ka tafi kana ta ka faɗi ka faɗi za ka duba mai ka da kai waye ka da kai a cikin jama'a waye ummul khawaifin ya da sa ka zame to ka san in ka tashi tashi ba ka tashi ba yadda za a yi mutum na ja maka asara ka tafi ba yadda za a yi mutumin da za ka duba a cikin harkarka ba ka samun karuwa ta wurinsa yana dai da bakin magana amma in ka duba ba ka samun fa'ida ta gare shi fa'ida kuwa abunka na karuwa tsanonsa kaza shi yi janyo shi kaza ina da fiskarsa kaza ina da fiskarsa to wannan shi zaka janyo jika amma wanda kawai zai zama ya zaka bayani shi na tsamman in yi maka da'a ya yi mata kalma mai daɗi sai ka yadda da shi ko loko kake kallon shi to ai ka ji kaza ko ya ko wasu ƴan kalmomi matattu wanda wannan abin da zai ina shi bai amfani ƙarshen ta ma abin da ya kawo shi cutar ka bai to dole ka kura idon ka kana tafiya a wannan duniya kana kallo duniya ma haka ake yin ta balle addini to haka za ka zana a matsayin ka na kana kallon duk inda wata na kasa za ta duk mutumin kowanne mutum kana kallon tafiyan shi tafiyan shi da kyau a wannan tafiyan shi da kyau akwai karuwa zai shigo shi isa ba a keɓe wani mutum a shi kaza ana tafiya sai ga wani zai zo da abin da ya wancan a karfe a ba wannan dama ba gado wani ba wannan ma aka ga tafiyar ga ta wanda ga wanda yake yawa a ga da shi a gwada a bashi in azza ya tafi ya tafi ba a ce masa da zai kai to ba komai ba layin ka bane ba shiga cikin jama'a Na ka zai sake bayyana amma duk mutumin da yake tafiya kana tafiya da shi a matsayin kana shugaba kana kallon takun kowa da alherin da takun zai kawo dole ka duba menene ake amfana daga gare shi idan babu holoko ne magana ce da shi magana a ba a mansurar ibi zai zo mana ce ya sai ka rudu da magana na don ka da magana idan mana fatancin sai ga me zai ka taka taka share ka aje gefe guda sai dai ga ya eh, dai ga ana tafiya to shi ya zai yi ne shi ya zai yi aiki za ka yi aiki za ka yi in kai aiki a zai eh, lalle kuma ba kai za ka ce mana kayan aiki ba ana kallon ka inda ke kallon ka har Allah ma in eh, imalu fasa yara Allahu amalaku inda Allah ya ga aikin ku to za ka ga zai nuna jama'a za a faɗakar da wanda ake so a faɗakar wannan yana da amfani kaga ina kaza kaga ina kaza lura in ya taɓa kaza zai tafi kaga kaza ya gangara yana zuwa sai ya biyar da shi ina da ke ha sai na tsoro shi sai a fara kora masa kaya saboda kana to haka wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab fa hadhi sunnatur rahmani kaga daga yau ayin in ka tara abu ya fashe a zai ka koma ka sake tsuntsunto shi ka sake ɗorawa wa bi za ka ya haro hezbuhu min harbihi wani ajali za ka nasu ta yi fatahi wa bi za ka ya haro hezbuhu da wannan rundunan Allah ke yin nasara ku kala da kyau kaga da wannan abu a faɗi a tashi a faɗi a tashi ana tashewa ana tashewa da wannan ne rundunar Allah ke bayyana da wannan ne take ɗaukaka akan dukkan rundunoni da wannan ne za a ga tafiyar ko na tafiya ana jira abun ne ta sai ta haɓaka ana jira abun ne ta sai ta fashe ana jira ana murna ita da yanzu dai ta tsaya da yanzu ita ina ita ta shi Ka ta to abun da ta yi na shekaru ma ta dawo da shi ta sake karo shi har ba shi kake yi ba na ba samu yin kaza ba to bana dole a yi na bana da na ba to haka kuma haka rayuwar duniyar musulmi kamata ta kasance duk abin da ka so a gaba kana aikin Allah amma ya kamata kayan kana gaba ya kamata kana kula dole duniyar ba a zo bacci ba shi ba wace duniya ba mu zo zama ba aiki muka zo yi ka ko ba mu zo hutu ba ko bacci kake lissafi kake kana kan wata bala'i ne ka ji bacci ya in kan ci gaba da yin sa zuba na za ka yi sai kana wuri ka kwanta inda za ka farka a kan wannan abin za ka farka ka ce ko da wa aka haɗa ka sauran mai rage wa bai ka yi haru fi zuhu kuna jin ana cin nasara da wannan ne ake cin nasara kar ku ɗauka ga an yi nasara ka ce ni ma zan yi irin nawa ne ka yi aiki irin nawa ne akan yake irin na wani bayan za a kaza masa kamakon wani ana rufin kanka ne bin harbihi wani ajali kan nasu wannan isa mutane suka zama fa'ifa tali wani ajali zakar harbu bainar rusli wal kuffari mustamal wara sigilani wani ajali kasa saboda wannan ne wani ajali za ka harbu saboda wannan yakin ne bainar rusuri wal kufari da yake gudanawa tsakanin manzannin Allah da arna mutu ta'amal wara tun farkon duniya su jilani kamar jan guga ne dan ta ja wannan ya ja wannan ya ja wannan ya ja wannan ya ja kuna ji kuna kallo ta zan zafi da ku suna ji suna kallo ta ba haka ba fi da su kaga zo an fidda mu sai ya waje ba mu dawo ciki an fidda musulunci a mai da shi gefe an kare duk shugabanni na kuka a attajiran musulmai na kuka malaman addini na gaskiya suna kuka masu mulki na gaskiya suna kuka suna ji suna jani babu yadda za a yi amma ba komai su za ne zabanin su ne za ta juye mu sai mu koma mu gyaggyara tsakaninmu da Allah mu jajjara tsakaninmu da halittu mu jajjara muna matsowa suna matsowa wata ran za a yi faɗan sharo sai dai a ji an kaure kara to kaga an wannan abin ya zubawa to sai ga mun kwato wani waje lakin na mal uquba li ahli al-haqqi in fatakuna kanat ladad bayyani lakin nan uku ba sai dai ƙarshe duk wannan a gama tsogoni tashi wannan su kora wa'inkan su kora ƙarshen al'amura a ahalil haƙƙi na masu gaskiya ne ko ka mutu ba matsala za a baka maka ne sai isa ka ga wannan aida aka caka masa mashi yake fus waram ba na sha tsire aka ta takobi ta baya kawai ke yaran tsaye da ubangijin ka baya shi ya mutu saboda menene ya ci na an kashe shi ai addinin na nan na ci gaba ba a samu abun kunya ta ɓangarensa ba kuma sannan gashi ya je lahira an karfe shi da akwai da ya turo sako daga lahira ta hanyar ƙwar'ani da ta hanyar ma sakon annabi ya laita kaumi ya lamu bima gafara li rabbi waja'alani min al-muqrabin kashi shi akai haka ta ainihin yana so zai dawo shi gaskiya Allah ya baito masa da rafa yana so Allah mu sun hadu da Allah Allah ce ta ce ya laita kawai ya lamu haka ta za a yi kawai masu da sako ga abu da dan goge cewa alqur'ani ai ka ga baban Jabir ma abdullahi shi ma lokacin bayan ya mutu sai da ke ina ma shi a dawo da shi haka ce ina wanda ya mutu ya riga ta fi da sai je to a kan masa da sako sai nan Allah ya turo sako ta hannun annabi ga abin da baban Jabir ke cewa akiba kada ke to wai ka fara sun cinye kai a asara ba ka yi asara ba ka ci nasara ku tara wa addini ku daina zanzara me ce zo ka ci in Allah ya baka an ku Allah bai baka ba ya kashe ka kafin ka ce kuma ka mutu da mummunan marufa don haka nan lakin na mal ba li ahlil haqqi in fata tuna in ta kuɓuce masa anan hina kana ladad dayyan tana nan wurin mai sakayya واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم فهما على كل امرئ فرسان واجعل هجرتين لقلبك كفن biyu بيو غزو شيبك ko a duba na halin ruwan kun gan shi kuna da shi a littafin ku kila wani kaɗai ke da shi na na rawa na hijira tarku shai gabar abu wal muradu huna bil hijira amma abun da ake nufi anan tarkul batili mutum ya bar ƙarya ma'ana ya bar abu bataccen abubuwa wal intiqali ila al sannan mutum ya juya zuwa ga gaskiya shikenan amma dai muna can cikin asalin magana waja'al hijiratai ne laikalbika tana ji ku sannan da tsiha wala ta nan sai dai bacci lura. kada ka yi ta bacci fahuma ala kullum ri'in farazani fahuma hijirorin kenan Faradani wajibai ne ala kullum ri'in wannan hijira farilla ne ba suna wace ba ba mustahabi ba ce ba ba man mandubiya ba ce ba dole ne wannan hijirar kada ka je lahira ba kai ta ba fal hijratul ula ila ar-rahman bil ikhlaf fi sirrin wa fi i'lani fal hijratul ula hijra ta farko ila ar-rahman sai kaura zuwa ga ubangiji ta ya za ya ƙaura zuwa ga ka kwashi kayan ka kasance wurinsa a'a bil ikhlasi duk abin da za ka yi ka yi shi saboda Allah idan kana aiki a cikin jama'a ka ɗauki aikin da kake kama a cikin filolin nan ko ka zo nan wajen karfe ɗaya ka buɗe masallacin nan ka shigo ciki ka cire filolin nan filoli wa yi wannan katifa waye wannan kafe waye sa wannan kafe za su an sama sau da kanan filoli nan ba su san ma kafa kafin ba to haka za ka ɗauki aikin kana aiki mutane na kallo duk abin da za ka ɗauki mutanen duniya yadda kafan yadda filolin nan ba su san abin da ake yi a masallacin nan ba to haka za ka ɗauka ba ka san abin da mutane suke faɗi a kanka ba Kan da ka saurare su kaga ikhlasi menene burinka kai burinka Allah ya da kai kawai ka haɗa target ɗinka a duniya ka cimma martaban wa Allah ya yarda da kai shi jannama kai aiki kai aiki babu jin sakamako da annabi na nan sai ba da labari yanzu an yarda da kai to baya nan yanzu sai dai kai kai kai kuka ka ya Allah ka sake ɗorawa fatan ka bari dai kaga kama mafa kai ko haka kaga ashirin wannan shine hijira zuwa ga Allah anan littafin da ake nema fi sirri a koyin ka haka kake wa fi ilanin asarari ma haka yake kuma Allah na nan na gadi cikin ka fal qasdu wajhullahi fil aqwali wal a'mali wat ta'ati was shukrani ai sai san jin ko da ma ba fasara ba da can muka ci gaba falkastu abinda ake nema a gare ka bawan Allah wajahun lahi ka niyyar da Allah manufan ka iskar Allah tunda ita ke wanzuwa wa ya baka waje rabbika duk abinda kai don fiskar Allah bai lalacewa in ka ga kaya ka duk abinda ba ka yi shi saboda Allah ba a rusu ike zai gobe kyamar zai tashi amma an mansura ذاك فالعبد وجه الله fil aqwali a maganganunka duk wal a'mali da ayyukanka Allah kake nema yarda baka da bukatan yabo mai yabo wa ta'ati ayyukanka da ta'a kaf wa shukrani godiyarka ga Allah duka da Allah kake nema fa bidaka yan jul abdu min israfihi wa yasiru haqqan abida rahmani ai fa bi da wannan ne fa kai jama'a in ka kauce wannan ka halaka da wannan ne kadai yanjil abdu wal ama wa zai tsira bai wa zai tsira duk wanda bai yi wannan hijiran ba ba zai tsira gobe kiyama ba ko salloli a amalin jawari ne in kana amalin jawari babu amalin kalbi Allah bai karban amalin jawari sai da amalin kalbi wannan ko amalu da min amalin kalbi duk ibadar da kai kai ta sai in babu wannan Allah bai karba ba ba ka kai martaban a fara rubuta maka shi ba fa bi zaka yanjul abdu da wannan ne kadai hijirar nan da wannan ikhlasin ne kadai ikhlasin maganganu ikhlasin ayyuka ikhlasin da'a ikhlasin godiya ane yanjul abdu min ishrakihi ويصير يعني العبد حقا عابد الرحمن هذا هجرة الأولى وانا هجرة كما قصاك بين زكاة حدا وكان شرهي يزم بيتوك ما تغاني سوء ta kuma to wannan kafaranka ka fara fafutuka idan kan kana kai ka ga me zaka fara don wannan baharun ne la sahila والهجرة الأخرى إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان والهجرة الأخرى بعد هجرة ثانية تو هجرة تبيو إلى المبعوث بالحق أي زواجة وان أكتوروشي دا كتير واي إن إنا raye ko da yake an rufe hijira daga makka zuwa can to yadda yanzu wanda a wancan lokacin dole ka tashi yanzu a tafi a kafa sai ka je makka ta baji da kai ka je ka saya shi to yanzu ba wannan ba hannun dole ka yi hijira ka bar komai ka taya annabi aiki tun da Allah ya riga ya sai dukiyar ka da ranka والهجرة الأخرى هي إلى المبعوث بالحق المبين وواضح البرهان بين الدليل فيدور مع قول الرسول وفعله نفيا وإثباتا بلا روى فيدور ma a kaular rasul dinga cewa da magana manzon Allah duk abin da Allah ya faɗi ka koma kai idan kana kai ka rike dam idan baka kai ka saki abin da ke hannunka ka kama magana mazan Allah duk inda magana mazan Allah ta juya kai maka juya wajen wa ilimi da aikin da mazan Allah yi na fayan korewa abinda annabi ya kore ka kore shi wa isbatan abinda ya tabbatar da shi ka tabbatar da shi bilara wa gane ba kwanto ba kauciya babu wannan keluwa rawa ga galiban ainihin kwanto wanda suka fi haka ba irin dila dila ya fi kowa rawa mafi yawancinsa idan kake fi da sanda sai daga sama sanda ya sauce put inda zai zo kusa da kai shi bai ma yadda ya zo kusa da kai bai ma yadda ya zo kusa da kai ainihin ballarana ka doke shi nan ka gaishe nan dan dama na maka rai kan yi haka idan ka ka jefe shi zai ga abin da ke zuwa in sama sama ke zai kwanta in ƙasa-ƙasa ke zai tsalle sama idan yana gudu bai san inda kake ba sai nike tsaye shi ya duba shi ya gano ka daga can inda ke zuwa da karnuka ka kai sake rufawa in ya mike tsaye ga ga wa'annan ga wa'annan to lokaci guda zai kalli ina ne suka buƙata in yi kafa sama sai da kuga kara yana kofi. to haka nan ba a haka a nasi kamar yanzu za ka yi mutane da dama idan abu ya taso mutum ya yi kuskure da ya kama wannan aya ya kama wancan hadisi ya kama wannan haza huwa rawa gani ta inda shi ya san maganganun da ke faɗa maka karya yake amma ba zai taɓa yadda ba sai ya fi da kansa da magana haza huwa rawa gani ka yi laifi na yi laifi na yi kuskure afuwa ma abun biya ne a farin biya kaga wannan ba za a taimaka kila ba za a taimaka biya ba amma ka biya ka biyu wannan abu gaskiya ya a kusa da lili ni ne ban kula ba kuma ya kamata na kula tsakani da Allah ke dan ne ya sa dai al'amarin da ya buɗe ku amma ba ka ba maka musu rawa gan ba don sakamakon mutumin da ke rawa gan sai ka kira shi ka ji shi gefe ta. ba ka aiki da irin wannan wanda abu ya faru ya dinga rawa ga ya dinga wani walan ke ruwa a yi ka ba ya biyo saka ba aida ka ah, ka cire shi a masu aiki ko da ba ka fidda shi ba gaba da sai ka ajiye shi can wani wurin da bai da amfani don wannan ba zai taimake ka na rawa ga ka faɗi ka ba ya faɗi ka ba ka faɗi ka ba ya faɗi ka ba ka kawo aya ya kawo aya ya musanta ya kawo ka musanta sai to ga nan ba abokin rawa ne ko matarka take maka ka ko ƴaƴanka take maka ka ko abokan wannan da Allah suke maka ka duk mai irin wannan dabi'a za ka yadda da shi na eh shi ne ba shi ke masa kifati ko kifati wa yuhakkimul wahayal mubina ala alladhi qala shuyu fa indahu hasamani wai hakimul al mubina sai ya hukunci da bayyanannen wahayi Allah da zai kala shirye ku akan magana da malamai suka faɗi mana malamai sun ce kaza sai gashi ya yi karo da wahayi mutu ya ɗauki wahayi ya bar maganganun malaman fa inda hu hakamani ina da masu ne hukunci guda biyu hukumani ko hakamani in hakamani mutane hukumani kuma hukunci guda biyu la hakamani kamar da ya kawo da shi mutane ne la ya hakuma a kafin rana kawai ne ha kai kaje ka kafa wana mu muna da mu muna da duka ne na ka mai ɗaya ne iya da canje canje da ya jama mu muna da su duka la ya kaga kamanin ne ma a dai wannan tafi dai la ya لا يحكمان abadan wa وكل العدل قد ja به الحكمان kaga ba zama hukuma ne ba amma da akwai riwaya su wa wa'ina hakamani la ya hakumani bi batili ba sa hukunci da ƙarya abadan wa kullul adali dukkan su gaskiya suke kada ja'ad bihi hakamani wa'inda masu hukunci sun zo da gaskiya wannan hakama ne kaza aka sake suka sake mutuwa wa kuma huma a a'dalu hakimin fihi shifa wa hidayatul hayarani wa kuma kitabullah hakimul awwal a a'dalu hakimin. kai hakimin da ita gaskiya kenan fihi shifa waraka na cikin fa wa ne? hayarani ya kan da batacce na cikin qur'ani wal hakimu sani kalamu rasulihi ma samma ghayruhu ma ladhi ko ya ga gani wal hakimu sani hakimi na biyu kalamu rasulihi maganan manzon sa ma samma gai ma babu wasu masu hukunci na gaskiya ba wayannan ba eh libi imani amma ga mai imani amma dan duniya yana da wasu nan hai sai ga kakara karatun na da dai kuma tafiyar ta yi tafiya wajen jari biyu ya eh أما لا الذي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآخر والعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب